Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na ku mai magana Aminu zai Tambawai, Shugaban masu yaƙi da ganta Lititi College makarantar da ba a gama sai wanda Allah ya cire. Makarantar da ba a gama ta da kyakkyawan sakamako. To mu muna godiya wa Allah saboda mun san ya cire mu a cikin ta kuma mun fita da kyakkyawan sakamako tunda har Allah ya ganar da mu kafin mu koma gare sa. Alhamdulillah. Ko kuma masu bulokin ɗina da masu gani na a hanya ana shashsha mun kanshi da wanda na kira a waya haka ji ana jetan kar ka ƙara kiran mu saboda ka ci mana mutunci to yau dai ina da iyayen gida da manyan mutane da suka ringa kira na suka ce maganar da kake faɗa gaskiya amma ka daina ashar insha Allah kuma na daina duk da wata kwacewa take saboda sabo da yi alhamdulillah abin da baku ku gane ba shi da shi faɗan titi kwalet idan ka ɗauko shi ka saka shi a mizanin addinin musulunci zaka ga an ka daina kula shi ma kana iya samun lada a wajen Allah saboda ka daina kula wani fasiki ne mutumin da bai da wani amfanin da zai maka a rayuwarka akwai tsinannun mutanen da an ka fita a rayuwarsu ma yayi kaga budi da ci gaba na rayuwa saboda tsabar zunubin da suke aikatawa Allah yana fushi da su wai dan gantali titi ne wai zai ganka yana wani shama kanshi wai shi jari ne kai ƙarya ne wallahi ba jarumai bane yan daudi ne kun san waye jarumi ne mutumin da yake iya kirsasa zuciyar shi da bar saban Allah ko da yana so ko ya so ko gangan jikin shi na so ya kirsasa zuciyar shi ya juya ta ko tana so ko ba ta so haka annabi Muhammad ya ce jarumi kenan amma ku yan daudi ne ba jarumai bane ƙarya ne sai sa dan gantali titi ne ce maka ci durin uwarsa ba wani jarumi a cikin su duk yan daudi ne ƙarya ne sannan ni ko dan ta nake ana karba sallan su ko ba karba saboda mu mun san da hadisi ingantacce aka ce wai um, duk wanda yake sallah sallah tana hana aikata alfasha to ai ko inda ana karban sallah ku da ta hana ku aikata alfasha wallahi amma tabbacin in kun yi hurgo muku ake yasa an kun yi ma ba a karba kuna ta aikata abin da kuke yi cikakken masoyin annabi Muhammad shine mutumin da yake koyi da koyarwarsa mutumin da yake hani da haninsa amma kullum abin da annabi ya ce ayi ba shi ake ba annabi ya ce a bar kaza kun je kun aikata ana fara magana ya kaga mutum ya fake mu ne cikakkun masoyin annabi Muhammadu Allah ya kai mu lahira lafiya Allah ya kai mu lahira lafiya na rantsa da Allah to jama'a mu dai mun bar wannan layin magana na na gaba shine duk wanda ya san ya san ina da studio studio na ne ba wani ya buɗe min ba da kuɗi na na bude da na samu a Gantali Titi College jama'a studio na na sa shi a kasuwa zan siyar duk wanda zai siya in ya san ni ya same ni in kana da namba na ka kira ni idan kuma za ka iya min DM ka mun magana kowa ya sani duk wanda yake bibiya na ya shiga cikin page ina zai ga studio studio ne da na kashe kuɗin da ya kai miliyan 8 a ciki amma ni ko miliyan uku na samu wala zan sayar da shi saboda ina so in je in ci halak in je gaban Allah da kyakkyawan niyan cewa na so annabi Muhammad na bi koyarwarsa sannan na ci halak saboda Allah ya ce duk wanda ya gina jikin shi da haram ba zai sa shi a cikin gidan aljanna ba